أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بمنهجه وسار على منواله إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين حكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى سادوة أولا يمتين أصبر wanda ya dace da sha hudu ga watan jumadal ula wata na biyar a wannan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da goma sha tara bayan hijiran manzan Allah daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na biyar ga watan tara watan Satumba a shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da takwas a shekarar nasara ‘yan mutum. Ubangiji ta'ala ya sake kaddar mu a cikin wannan gari na zindar ko da magaram bayan shekaru uku kila da suka wuce. kuma Allah ya kaddara a mu a tsakiyar wata a lokacin da ya dace da kwanakin da suke da kima shi ne jerin kwanakin sha uku sha hudu da sha biyar ga wata waɗanda ake kiransu da suna ayyamul bizi waɗanda suke da danda su ta musamman har shari'a ta nuna mutahabbancin azuntar waɗannan kwanaki godiyar da bane ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan waje mai albarka don tattaunawa a kan matsaloli waɗanda suka shafi addininmu. farko dai kafin mu ce komi sanadiyar haɗuwar mu a nan shi ne ‘yan ta addinin musulunci ‘yan uwantakar da ta san iyaka ba tsakanin ƙasa da ƙasa da uwantakar da ka san bambancin launin fata ba ballantana bambanci na yare ko kabilanci yan uwantakar da ubangiji da alamu ya zubanci nauyin kwallata tsakankanin dukkan waɗanda suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم Ubangiji ta'ala ya ce sanadin mummunai ba wani abin da ke tsakanin su face yan uwantaka. Ubangiji ya ce mummuni maza da mata sashin su auliya ubadu majibinta nauyin sashi ne masu kauna ne ga sashi masu taimaka ma sashi ne sukan so wa junansu dukkan dangin alherin da suke so wa su, sukan gudu ma junansu dukkan sharrin da suke jin tsoron ya fada kansu ba'dhum awliya ubadu ya'muruna bil ma'ruf ga kuma sifatu umarni da kyawun aiki Wayan hauna an anil munkar da kuma hani daga mummuna abinda ko ake nufi da kyakkyawan aiki abinda shari'a ta sa masa suna kyakkyawa ko da su a mizanin mutanen gari a ma'auni ko mudu da suke awo da shi su suna ganin mummuna ne shari'a ta sa masa kyakkyawa su kuma ya zama kyakkyawa abinda ko ake nufi da munkari abin ki a shari'ance a tabarau din mutunci ko da su mutane mu'amalar su ta yau da gobe ta sa sun mayar da wani abu munkari ya zanto ga magari kowa ya saba da shi har yanzu dai a mahangar musulunci sunansa mummuna wa yuqimuna salata wa yutuna zakata duka wannan kofofin mune ne suna tsayar da sallah kuma suna bayar da zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu kuma suna da'a da biyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim lalle waɗannan da sannan ubangiji ta'ala zai ji kansu lalle Allah ta'ala shine aziz mabawayi wanda ba abin da ke gagararsa shine kuma hakim mai hikima cikin dukkan abin da yake zartaswa ubangiji ta'ala ya ƙara dawamar da wannan ƴan uwantaka da ke tsakaninmu. domin ya ƴan uwa ƴan uwantakar musulunci ita kadai ce mai ɗorewa duk abin da yake hada wani da wani in ba musulunci ba to wannan haɗuwar ranar sanin kiyama za ta yanki ka san abin da yake hada wani da wani akwai jini a ce wani kanin wani ne wani baban wani ne dangantakar wani da wani kuma akwai kabila ya zanto wani bahaushe ne wani ma bahaushe ne ko wani bazabar ne wani ma bazabar ne wani guzu ne wani ma guzu ne wani kaza ne wani kaza ne haka kuma akwai sana'a wani tela ne wani ma tela ne wani ma'auni ne wani ma ma'auni ne wani majimi ne wani ma majimi ne wani baduku ne haka kuma wani shi ma dukan keke yi ha kuma akwai launin fata to dukkan waɗansu al'amuran da ke haɗa mutane alaƙa da juna matuƙar ba musulunci ba ba sa ɗorewa الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين دكا مسو Dukkan masoya juna كنين juna. a wayi gari a ranar tashin kiyama sashi zai zama abokin adawa da sashi za su zanto makiya juna illal mutafina ko waɗanda suka ƙulla alaƙa ta addinin musulunci to dan saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da dawo da yanwantakar musulunci a tsakanin ya kuma mantar da mu dukkan wani bambanci ko na yare ko na launin fata ko na ƙasa ko na karamar hukuma ko na gunduma ko na masarauta ya zanto gaba daya mun tare karkashin kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah kasancewar abin da ya tara mu yana da munasaba da auratayya kuma malam abdulhab Allah ya saka masa da alkhairi ya yi mana matakiya kan waɗansu daga cikin hikimomi da ke kunshe cikin rayuwa ta aure da kuma nufofin aure a dunkule a jumarce. alal hakika rayuwa ta aure rayuwa ce mai matukar muhimmanci hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta sa ya shar'anta mana aure don yi zanto ita kaɗai ce ɗaya ɗayar hanya da aka yadda a samu alaka ta zamantakewa da juna tsakanin wani da wanki babu wata hanya da ubangiji ta'ala ya tsara ta wani ya alaka da wanki matukar ba ta aure sai ya bace ba kasancewar a yi abuta tsakanin wani da wanki a yi samartaka tsakanin wani da wanci a yi kawance tsakanin wani da wanci matukar mafarar abin da makararsa ba a sanya niyyar aure a ciki ba to ubangiji ta ana bai da wannan alakar ba duk inda Allah ya ambaci mata cikin Qur'ani wajen alakar su da maza yana ba su lafazin da ke nuna lafazi na aure ga misali kamar haka kaga idan ka ce annisa mata sawa'un yan mata ne zawarawa ne manya ne yara ne amma idan ka ce zau a cikin larabci ba ka nufin kowace irin mace ce wadda take ta aure duk inda Allah ya kawo maganar alakar maza da mata ita matar ce ba ta lafazi na zau ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa min ayatihi أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته خلق السماوات da Ubangiji ya kawo ayoyin da suke nuna ɗayantakarsa ya jera su a cikin suratul Rum sai ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha sai ce azwajan kamar da akan ce zawj wa khalaqa minha zawjaha to wannan zawj kuma yana nufin mata ta aure kenan dan na babu wata alaka tsakanin wani da wancan sai in ya zanto za a gina wannan alakar ne akan auratayya da haka aure yake da daraja yake da martaba kuma shari'a musulunci cikin ruwa gare shi ina ganin ga karatu muna cikin mukaddima ga kuma ruwa yana saukako to dan saboda haka shari'ar musulunci ta zabar game da yin aure kamar yadda malam abdulhabi ya karantar da mu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam don da ya ku taron matasa wato wanda ya sami ikon yin aure lalle ya aure domin aure din nan shi ne zai sa ya rinsa idan sa ba zai rinka kallishan kallishan ba kuma aure din nan shi ne zai katangance shi sai da ba zai samu fadawa cikin ramin zina ba to dan saboda haka lalle lokaci yayi da za a zaburar da matasa wajen muhimmancin aure a cikin addinin musulunci kuma lokaci yayi ma da za a tunatar da mutane shi kansa fannar aure din da mutane su fahimci bambanci tsakanin rayuwar auratayya da wadda ba ta aure ba da yawa shedan na yawa dan adam gudu ba ya nuna maka wahalhalu da ke cikin rayuwar aure za a tambaye ka cefane za a tambaye ka rigar sallah za a tambaye ka sabulun wanki sabulun wanka duk ya ta maka wannan matar banza kuwa wadda za ka gaba da ita kan titi ta amince da kai alaka ce ta dan mintuna shakatawa da gwangwajewar cutar ɗan samantuna wanda ko gina akan wani farashi na kuɗi wanda bai saka kara ba balla sana ya karya a cikin babu biyan kuɗin haya babu matsaloli irin wanda suke cikin rayuwar auratayya kuma za ka samu biyan bukatar ka irin wanda za ka samu in ma auren ka yi kowanne dai abin da ake bukata ka huce haushin sha'awar ka tsakaninka da ya mace to za ka samu a nan gurin ba tare da an tambaye ka kuɗin haya sabulun wanki sabulun wanka a tamfar sallah da me me sai kawo wani da sun kara yawa auratayya galibi abin da ke yanke tusawa cusawa matasa kenan a cikin ƙasashe irin namu kuma ya dace da daidai lokacin da aka samu karaya ta tattalin arzikin kasa a dukkan kasashen mu to sai kuma ya dace da kuma karancin koyarwa addini a cikin kwakwalen matasa shikenan sai za mu sai iske mu je mu shikenan kawai sai mutane suka fifi da gara su rayuwar banza mutum ya yi ta bin 'yan mata mutum ya ta bin karuwai ya ta bin kilaki yana abin da bai dace ba wato a ne a madadin yin rayuwa ta auratayya to ina so in nuna mana cewa duk da cewa wancan alaƙa da ke tsakanin wani da wancan ta aure da wanda ke tsakanin farka da farga wanda suke sanuna a ciki kowanne akwai jin daɗi da ɗauke mai juna wato ainihin cewa da sha'awa ta waɗansu mintuna amma akwai bambanci mai faɗin da su ga bambanci wanda za ka iya ganewa a sarari farko dai lokacin da ya kasance ka haɗu kai da wancan za ku aikata zina duk lalacewar al'ada ta ƙasashen ku kana tsari tsari ba ka son kowa ya gane ke mazinaci ne wanda suke da kunya ma ba ka iya a unguwannin sun sun je waɗansu unguwanni daban ka waɗansu sun bar gari sannan su je wani gari idan sun dawo garin su ya zama nuni ne in ya dawo gida amma in ya tafi tirani ko kadan raba zai je yi tsiya da yake bukata to menene na labalabi wanda koye aure fa kaga wato za a zo ne a taru jama'a kowa zai kulla alaka tsakanin wani da wanci adadin mutanen da suka taru sun taru da don su ba da shaida cewa wani dai wanta kuma ta zama halar a gare shi daga yau daga gidansu a tashi ana guda da gara a tafi da katifa da gado da menene a je a mata a ɗakin ta a cire gado da katifa iyayen su za su sai gado da katifan kuma sun san kai za ka yi barci da ita kan wannan ba sa jin komai suna annashawa da jin daɗi suna farin ciki yadda ta samu miji in matar banza ce wani uba ne zai zo shirya gado da katifa ya yi menene menene ya kira ka daga wajen ce zaka aikin banza da ita dan Allah duk yanzu ko shine ke ɗan ɗin zamaninsa. sa kaga bambancin wannan rayuwar ke idan ta wasu samu juna biyu matar ka ta aure ta samu juna biyu lokacin farko iyayenta murna suke yi wanda kuma Allah ya ba ta ciki Allah sauke ta lafiya ana ta mata fatan alheri kai ma iyayenka murna suke kai ma murna kake ita ma yarinyar murna take ba mai jin kunya tsakanin kai da ita wajen ta samu juna biyu amma idan matar banza ce kaje ka rabe da ita ta samu juna biyu in da kana zuwa kullum sai kada an ce ta samu ciki to sai ka rinka dadewa wai ka nuna ka ce kai ne duk wanda yake da alaka da ita yanzu tsoron ke ji ka ta ce shi ne ta ba wancan juna biyu ne wannan ba ta ba wancan juna biyu ne wannan juna biyu ne amma wancan na alkhairi ne Allah sani albarka a cikin sa kowa ke farin cikin shi wannan ko na banza ne dan titi ne shi sa kowa ya tsare shi wanda yayi ya tsana wanda aka yi wa ta tsare shi dan gidansu iyayen iyayenta ba sa son wannan dan da za a haifa kai ma iyayenka ba sa so a jingina musu wannan dan idan aka haifi ɗin ya fito kuma baya kaunar ku ku duka zai zanto baragurbi irin wannan ƴaƴan idan suka tashi a cikin gari a cikin jama'a suna tashi ba su samu gatan uba ba ba su samu kulawar uwa ba ba su samu gata daga wajen dangin uba ba dan ba su ma san su ba ba su samu kulawa daga dangin uwa ba dan suna ganin tege ne sai ya tashi da uku da yana jin haushin dukkan society din baya damuwa a ce gobara ta kama garin gaba daya yana ruwansa baya damuwa ya cinna wuta baya damuwa ya kashe wannan ya jima wannan ya ci mutuncin wannan saboda shi ya tashi cikin kaskanci so yake kowa zama kaskantacce dan a huta ka san psychologically a ilmin nafs idan ka tashi da ciwon kai yau da safe sai ka fito ka ce kai wallahi yau ina da tsananin ciwon kai sai wannan ya ce kai wallahi ni ko lafiya ta kalau an yi wani ciwon kai na jin na ku shekara wancan ce ciwon kai an na manta ma ko tun yace to sai ciwon ya kara tsanani saboda ba wanda ya ya ka cikin abin da kake ciki amma da ka ce ciwon kai sai ce tun ya ce wallahi jiya ta da ce a ah, ni yau kwana uku ma ina fama da ciwon ja ni yau ya fi mako guda sai ka ka ya fara sauki ba kuma gani bane ba kuma sauƙin ne ba amma haka ɗabi'ar ɗan adam take yana son idan ya samu kansa cikin wani hali to jama'a su yi tarayya da shi a wannan halin da haka dan banza sai ce kowa zama dan banza amirul mu'minin sai ce kowa zama duk jama'a su zama ul mu'minin to da haka wancan yaron da ya tashi a wannan halin sai tashi ratsunar kowa baya jin kan kowa baya jin tausayin kowa dan yana ganin cewa ba a ji kansa ba to kaga bambanci tsakanin wannan abu da ya faru tsakanin auratayya da wannan wanda yake ba na auratayya ba duk da kai ai ba kowace ne ma ita kanta da na aikin ta arha ba akwai lokacin da mazaraci yake kake wa kilaci kuɗi sama da mai aure abinda da mai aure ke wa matasa. ya kama mata ɗaki ya sai mata television ya sai mata video ya sai mata menene ya mata hidima kala kala ya sai mata takalmin yayi a tamfar yayi gyalan yayi ko me yayi shi yayi mata wani ma har mota wani ba ta kujerar maka wani ba ta umara ya je wa iyayenta bai wa iyayensa ba duk wannan kuma a banza annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya faɗa game da aure a cikin hadisin muslim riwayan abu huraira yace dinari ne ka zo ka ciyar domin ai jihadi fi sabilillah ga kuma wani dinari daya ka zo ka bayar da shi ga miskini mabukaci ga kuma wani dinari daya ka zo ka kashe shi wajen ciyar da matarka wajen biyan bukatan iyalinka da ke gidanka annabi ce a'zamuha ajra allazi anfaqtahu ala ahlihi wanda ya fi girman lada shi ne wanda kai ce fane kake gida har kawai yanzu ka tara samari ri tsari da kawai dan kana samun kuɗi kana samun wadata a zo a ci abinci abin nan wannan dai zaka samu lada in kai don Allah amma ka samu matar ka ta gida ka kai mata abinci ka kai mata abin sha ka sayo mata lalle ka sayo mata sabulu minti sabulun wanka turaren wuta turare na ruwa wallahi wannan jan saboda sama da sadaka da zaka yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗaya daga cikin sahabbansa yana cikin cutar ajali dogon hadisi ne haka cikin abin da annabi ya faɗa masa yace babu abin da zaka ciyar face sai ka samu lada sai ce hatta ma taj'alu fi fi mar'atika hatta lomar to da zaka kai bakin matarka shi kansa abin da zaka samu lada kai goro ba zai samu wannan falalar ba goro dai baki ba samu wannan lada ladan da ake samu in an baiwa mace tuwo ko an so mata fura ko an so nono ko sabulun wanki ko zunguru da za yi kunshi duk wannan goro ba shi ba wannan ladan sai ranar da ya aure to kaga falalar rayuwar yake kenan ga kwanciyar rai a sakamakon aure ne Allah zai arzuta ka da ɗa na gari wanda dadin nan jari ne gashi malam abdulhab ya karanta da mu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya mutu Ayyukan sa gaba ɗaya sun yanke sai daga kafa guda uku kafa ta farko sadaka jariya mutum ya gina rijiya ana amfana da ruwanta ya gina masallaci ana sallah kafa ta biyu ilimi mai amfani ka karantar da mutane ka musu wa'azi suna amfani da karatunka ko ka wallafa littafi ana karantawa ana karuwa da ki to wannan duk zaka samu lada akai abu na uku shine wanda ya bar da na gari wanda zai rinka masa addu'a kaga yin shi na samun da na gari dan ko ya tabbata wani yayi zina da wanci kuma an san da shi da ita kawai suke alaka ba ta san wani ba sai shi sai kai ciki sai ta haihu za mu ce wannan ɗansa ne a shari'a ba ɗansa ba ne ba a shari'a wannan ɗan wanta ne wane ne ubansa ba ya da uba ko da ya fito tsakanin shi da wanta kamar an tsaga kara kamar an fafe kwariya dan saboda tsabagen kamanceceniyar da juna duk da haka ba ɗansa ba ne ba a shari'a ba zai fi gadonsa ba shari'a ba ta ba wannan ɗan ba dan ba a samun ta sai ta hanyar aure ta hanyar zina ba a samun sa to kaga kenan babu yanda za a yi mutum ya samu wannan albarkar ɗa'in sai in ya kasance aure yayi to da zaran ka haihu kuma to kuma ka ƙara samun lada in da kana ciyar da mutum ne kana samun lada kaɗai yanzu ciyar da kuma za ka samu lada ana nan ka girma lokacin da ka fara tsufa yaro kuma ya kawo ƙarfi ka yi masa tarbiyya ta gari ka gina shi akan ɗabi'a ta gari ka koya masa addini ka koya masa sana'a lokacin da zaka gajiya so ga na taimakawa rayuwarka ya so nawa ne muka ga iyaye da suka gajiya ƴaƴansu suna ɗaukar rayuwarsu su taimaka musu su ba su abinci su gyara musu ɗakin kwana idan kai rayuwa ta bariki ka bi kamar ɗan akuya har ka gama yayi da ita ka sake bin wata ka sake bin wata ka sake bin wata har ka tsufa ba aure kai ba ballantana ka samu inda zai taimaka maka bayan ka tsufa menene zai faru yayin da ka tashi tsufa sai ka tsufa a bariki kawai kowa ya ganka ya san tatattun dan dandini saboda haka ba mai tausaya maka tun kana dako tun kana aiki in da can kai kana aikin office saboda kai dan boko ne kai karatun zamani kai karatun ne yanzu za ka kai waɗansu shekaru wanda dole za a yi maka ritaya to da an yi maka ritaya duk gida da aka baka yanzu an kwaci masu gadi da aka baka an kwaci motar hawa ta tsufa ba ka da sana'ar ɗari ba ka da ɗa duk zaman rayuwar ka rayuwar turai kai da sai sai ka bota sai ka bota sai ka bota sai ka bota yanzu karfin ka ya kare ko ba ka da da zai taimaka maka ko babu aikin ofis kuma ba ka da jari da lantarki kasuwanci za ka shigo cikin gari a tsakanin mutanen da baka saba rayuwa da su ba shekaru ashirin talatin kai an riga an yi saitin kwakwalwanka daga Faris. abin da aka tsara ma daban kana ganin duk waɗannan yan kawai ne baka zama da su yanzu ka tsufa kuma dole zaka dawo cikin su ba hali ka je fari ko kun gurin ka expire amfanin ka ya ƙare sai ka shigo cikin society din da ka ɗauka yan ƙauye ne gidadawa ne ba su iya boko ba kuma a cikin su zaka zo ka koyi sabon rayuwa da da ba mace ba gida ba wa ba jika ba wa ne sai tsabagen zafin maula sai dai inuwa ta safa daban ta yamma daban ana na ana nan wata na sai a ji neman albarkacin daren juma'a albarkacin daren juma'a a ce ba wani bai ta ji wani an yi tsiyada yanzu an dawo ana albarkacin daren juma'a shi ko da taɓa sallan juma'a ba shekaru talatin yana tsiyarsa yanzu kuma yana neman a bashi albarkacin daren juma'a kaga Allah da Allah Allah da rahama yake lalle Allah halim ne yanzu mutumin da ya sar'anta ma juma'a kake yanzu kuma ka kuma ka zo ka neman albarkacin daren juma'a da tsiya ba nemi albarkacin mutum kana da kwanciyar to kaga wannan duk abu da ke bambance mana tsakanin rayuwa ta auratayya da rayuwa wadda take ba ta auratayya ba kuma lallai wato ainihin mu cewa manufofi da musulunci ya tsara wajen aure dole sai muna kulawa da su yi da dama ba ma kulawa da manufofin rayuwa ta auratayya shi ko a musulunci ita ko a musulunci tana da tsarinta wajen kowane irin abu da za a shar'anta a ce kai ko a ce ka bari yayin da aka ce ka yi akwai hukumomi karkashin wannan yi din idan aka ce ka bari akwai hikimomi karkashin cewa ka bari kaga daga cikin manufofin aure farko dai raya sunnar annabi yayin da ya kasance a cikin zuciyarka kaya aure dan ka raya sunnar annabawa dan dukan annabawa wato galibinsu sun yi aure kamar yadda Allah ce wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya kuma annabi nuna cewa aure sunna ne kamar man an sunnati falaysa minni yayin da kai da manufar ka raya sunan annabi kaga kana da lada na biyu kuma idan ka tashi sai ka sake kallon wata manufar shine hadisin da malam abdullahi ya karantar da mu ana yin aure dan ababe guda hudu ba annabi ta yi aure dan ababe guda hudu ba ba da labari yake abin da yake sa mutane su yi aure galibi ɗaya ne daga cikin ababe guda hudu farko wani na auren mace dan kyawunta abin da yake so ya samu yar autan mata san kowa kin wanda ya rasa a ce duk kwallon nan ba kamar sa to sai mutane su ta takara a kai idan wanda ya kai kwalla ɗaya wanda ya kai biyu wanda ya kai akwatu ɗaya wanda ya kai biyu ai kai wanda ya kawo fantamoti iri kaza wanda ya kawo iri kaza sai inda jaka ta kasa sai inda jaki ya kasa haka za a zuba an tafi to wannan wani kyau kawai ke nema ko da kyan nan irin na balbela ne fari kal da gauji amma na manta fa baki girin da haka ya zama ta yar autan mata san ko wace wanda ya rasa amma ita kun tuka ma ya sai kaji ina ma baka taba sanin ta ba a duniya kyau kawai wanda yake nema dan da shi ba ya bukatun wani abu wani kuma abin da yake bukata yar usuli yar gidan wanta yar gidan su wani ai babanta shine wani din nan wanta shine wani din nan ai danginta su ne su wani din nan wani kawai wannan yake bukata sai ya samu rakuwa da wani gida da suka shahara shi kenan bukatar ta biya wani kuma abin da yake bukata dukiya ko ita tana da dukiya ko yan uwanta suna da dukiya wannan kawai yake bukata wajen aure wani kuma abin da yake bukata shine addini to sai annabi ce fa alayka bi zati din kai idan ka tashi aure ka nemi abutar addini idan addini ya haɗu da kyau ya zama nurin ala nur idan addini ya haɗu ga kyau ga kuma kuɗi haka kuma duk ya zama anwar idan addini ya haɗa dukkan sauran kai dai abin da za ka fara kallo shi ne addininsa mai natsuwa ce wato tana da tarihi mai kyau sunanta bai ɓaci ba tsakanin jama'a tana da kame kai tana da kunya tana kuma zuwa makaranta tana da ilimi na addini tana da ilimi da wayewar kai na zamani to wannan shi kenan bukata ta riga ta biya ka sami irin wannan ko nawa aka sa su daki in kana da shi ka biya dan samun irin wannan to daidai ku ne cikin jama'a musamman a cikin wannan yanayin da muke ciki to kaga idan mutum ya tashi aure yana da kyau ya kalli wannan manufar shine addini amma idan kace kyau kuma za ka kalla shi kyau din nan yanzu ne kafin ku zauna kake ganin kyau din idan kuka zauna kuna tare yau da gobe yau da gobe wannan kyan ko baya dorewa in kuna da addini shine zai ci gaba da rike ta in kuna da mutunci mutunci zai sa ka ci gaba da rike ta in gidansu mutanen kirki ne kunyar iyaye zai ka cigaba da rike ta amma kyau dai bai sai saka rike mace ba daga farkon ta karshen ta dan duk inda abu yake da kyau to idan ka cigaba da kallon sa har ya zama har sai ya zama bai da kyau shi yasa a Hausa nake cewa wai ido wa kare na wannan nake gani kullum kana ganin kyanta ne kafin ta zo gida amma ta zo gida a zauna yini dai da can gurin kyawunta da kake gani fa ba wuri ɗaya kuke kwana ba ba wuri ɗaya kuke yini ba kila wani lokacin za a yi kwana biyu ba ka ganta ba to duk lokacin da za ta ganka kuma kuna da alkawali saboda haka duk abin da ta san za ta burge ka shi za ta tsaro to kullum sai ka shiga ganin shawo ɗin ka ai ba dama ce idan ta san za ka zo ta shirya kila sai da ta yi awa ɗaya ko rabin awa ko minti arba'in a gaban madubi ta gyara nan ta karkata tsankon nan ta sa baki nan ta sa gazon nan ta tashi ta yi tafiya ta kalli jikinta a kawai ta burge ka to idan kuka zo sai kuka yi ne ɗaya nan za ka gane in mai tsafta ce kuka kwana nan za ka gane in mai tsafta ce ina ta fito miyar kuka ba ta wanke bakin ta ba ba ta koyi ba ta kwanta da zaran ta tashi da safe da ka san an buga wani bam zai a fita daga bakin ta to amma kai yadda take ganin ka da rana ta tsara lokacin da za ta ganka saboda haka duk abin da ba ta so ka gani za ta kiyaye amma in kuna yau da gobe kuma duk ƙarya ta ƙare kuma to a wannan lokaci zan gane a kifa babu sauran kuma wata barazanar da za ta yi maka to shi ja tun farko sai ka nemi addini kuma idan ka zo kana zance kullum ka rinka dora gaskiya kar ka ta ƙarya kama ka je kayo ƙarya kafin ka zo ka gan ka fesfes sai an zo wajen kwana wato kamar da ake cewa gayu a gan ku a titi amma kar a je wurin kwanan ku <laughs> yawanci gayu haka suke a kasar Hausa gayu a gan ku a titi kaga mutum kasa din ma kamar wato tsantsamin taka ce yake dab dab dab amma jikorin kwanin su kila kan akumar yake gayu a don a titi amma kar a je wurin kwanan eh, kar a ga abin karin kumallon ku da safe duk wannan ƙarya ce idan ganji a titi kamar mai dane amma ka je da safe ganin yake kare kumallo idan ya yi barcin sa na tsiya bai yi sallar asubahi da wuri ba yara sun cinye abinci ya zo an cinye abin karin kumallon safe sauran yara sun cinye safe haka ne shigo gida mai hunfar da ido wani wani magana kaza kaza ya ya wasu dan abin da ya rage masa ya shiga daki ya ɓoye sannan kuma a gyara shi a fito a tawa ana tauna abin nan duk barazana yake miki ce ma sai sai ku gina gaskiya sun farko kowa san kowa kai ka gina gaskiya ita ma ta gina gaskiya dan kai kana son addini ita ma tana son addini to wannan manufofin yana da kyau mu kalle su sosai a auratayya ai ba sarauniyar kyau kuke nema ba ta aka yi ayi gasa ba ayi nune galibi waɗansu samari abinda suke so su aure da ce kai idan an tsaya cikin samari kai masu rawa ne kai ba da mace gaskiya ya mori dan Allah wannan aikin mutunci ne ma wani kalle ka ce kai ka mori da mace ya aka yi ganta in kana da kishi ya aka yi ganta ya kamata ka ji haushi ma'ana ya ganta arha da me da me ya kalla har ya san ka mori bai kamata ba duk mutumin da ya ce kai ai wani ka mori to wallahi idan baka nan minti biyar zai ci amanar ka Ha wani irin karfin hali ne yare faɗa ba kuma kike ji daɗi har kuma in ka tafi unguwa sai ka fito da ita kuma kana son ita ma ta ɗan yi ado dai idan kun ɗan wuce a ce wallahi ka dace da ita ɗan leƙo su wani zai kwace ma ita kenan ka sai ta zama matar ku ba matar ka ba in kai wasa to ya kamata mu kalli addini lokacin da za mu yi aure baya ga haka kuma gaskiya za mu faɗa ma juna bayan yin aure ɗin nan zai magance mana ɗan su matsaloli kuma yin ƙari bayan an yi aure shi ma zai ƙara magance mana matsaloli ubangiji ala ya kaddara to mata sai su haƙuri ko ina ga sun sa hijabi suna ciki suna jin mu sai su haƙuri a ubangiji ala ya kaddara adadin mata ya fi maza yawa kiyama na matsowa adadin mata na ƙara ƙaruwa na maza kuma na raguwa har za a yi lokacin da annabi ke cewa inda za a raba matan duniya kowane namiji ɗaya zai samu mutum hamsin Da za ka ce kowa ya aure ɗaya ɗai sauran ranar mata da za a samu ya za a yi da su kuma gashi su mazaje su suka fi mata cin karo da haɗari da ke kawo mutuwa da wuri duk inda aka haɗarin mota sai ka samu maza ne suka fi yawa idan ana yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa wa ake yanzu yaƙin da ake yi na kwana-kwanan nan kawai karka lissafo na baya ga rikicin Liberia da aka yi ga rikicin Sierra Leone da aka yi ga rikicin ah, Congo Brazzaville a Congo Congo abin da zayyar da ake ciki yanzu ga rikicin eh, Rwanda ga na Burundi da ake ciki ga kudancin Sudan ga rikicin Somalia wannan ku duk a cikin nahiyar mu ta Afirka kadai ga rikicin Angola dukkan waɗannan farkin ciki ne waɗanda na Afirka kadai kafin ka tashi ka je Asiya ka ga rigimar da ake ciki sai rikicin Afghanistan rikicin Bosnia wato Turai ta gabas kenan da kuma abin da ya shafi wato a albania yanzu abin da ake ciki da sauran waɗansu wurare rikicin kashmir rikicin bama rikicin philippines da sauran ƙasashe rikicin island northern island da sauransu duk wannan fa alal aƙalli a kowane yini a duniyan nan a ce an kashe mutum ɗari cikin wanda ya kyakya cikin wannan ɗarin fa maza ne suke tarbuwa Sai to da aka yi kwana goma na an kashe dubu idan aka yi wata ana yi an kashe nawa dubu uku ku ka gani maza ne suka fi samun kansu a cikin hadarin mutuwa yayin da mata suke zaune a gida to idan aka ce adadin mazajen duniya kowa zai tsaya da mace daya wani ma kawai ba zai ba ya za a yi da mata da suka yi ragowa sai yaya kuma su ma yadda kai yadda kowane ɗan adam haka yake suna da bukatar wato ainihin namijin da zai ɗauke musu kewa duk tsoron Allah su duk takawar sha'awa wani abu ne da Allah ya kinsa a jikin dan adam mace ko namiji ba yadda zai kauce mata yadda kasan zai bukaci abinci sau uku a yini kafin ya samu zaman lafiya to kuma haka sai ya bukaci matar da za ta ɗauke mata kewa ita mace sai ta bukaci mutum da zai ɗauke mata kewa yadda ka san a abinci ko a samu na halal ko na haram ko to haka a wancan bangaren ma ko halal ko haram idan baka tsara hanyar halaliya ba wadda ita ce aure ya za ka kaso shi hanyar haram ba su da miji mutane sun gina a kan kasu aure ko sun gina a kan kowa ya ɗaiɗai kar a ƙara saboda kar matsalar rayuwa ta kama shi kar talauci ya kama shi ko kuma saboda su matan su ma suna da masifar kishi kar a auren a zauna dai da ita kaɗai, wa da hala kari ka tala'a ita kar a haɗa ta da kowa yaya za a yi da wannan sauran adadin matan don girman Allah saboda haka dole mu kalli abin da ma'auni na adalci yana daga cikin manufofin yin aure don ka tangance kanka daga zina kuma ka tangance wanta ita ma daga zina kar ta fada cikin hadarin zina galibi waɗansu suna kan samun kansu a cikin zina ba wai dan sha'awar su bane su je su yi fasikanci ba wai kawai dan suna so su yi wa Allah tawaye da bore bane ba ba su da miji kuma sun kai shekarun da za su yi bukatar namijin kuma suna da jahilcin addini ba wata aya da suka sani da suke musu wala ta karabu zina ba taɓa ji ba babu kuma ba wani tsari na zamantakewar jama'a da ya haramta musu zina dokar gwamnati kuma bata haramta zina ba to dan Allah ya za'a idan kai na yawo sanda na yawo kaga dole hada yayi idan saboda haka wadansu suna fada zuwa da wannan to dai ya kasance ga wata bayar Allah wanda yake tana cikin wannan matsala ya za a yi idan wani bai aure ta kaga zan su fada zuwa idan wani bai aure ta ya ya soke mata wannan kafar ta bukata ba zan su fada zuwa wata kuma za ta samu kanta a filin ka ko mijinta ya mutu ko iyayenta sun mutu ba wanda ke rike da ita za ta bukaci abinci so uku a yi ne za ta bukaci sabulun wanki da na wanka ba ta da shi ba aiki take a gwamnati ba ba wata sana'a take da za ta iya rike kanta ba mu kuma a cikin mu ba mu da tsari na zamantakewar jama'a wanda musulunci ya tsara mana mu tausayi din nan ba mai jin kan marayu jin kan gajeyu taimakawa fakku raqaba aw ita'amun fi yawmin ذي مزغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة باب وان نصاري أتجيني زمان da kowa da wannan tsari. duk wanda ta zai taimako wajensa zai ɗanyi mata murmushi in ta mantake fuska sai ya dake dole sai ta fuki fuska sannan zai taimaka maka da haka da haka har za a yaudari ta aje a jefa ta cikin ramin zina ba don tana sha'awar zina ba don saboda tilasta rayuwar yau ta tilasta ta yanzu to don mai ka a matsayin ka na musulmi da baka san a saba ma Allah ba za ka aure ta ba don ka hana ta fada cikin wannan ramin wata mijinta ya mutu ya bar ta da marayu guda biyu ko uku ba su da jarin da daidai da kosai su zo ta soya kosai ta rinka ko wani ko na abu iyayenka ba za su iya rike ka ba don su ma talakawa ne a masallacin unguwarsu ba za a iya haɗa musu taimako da za a gudanar da rayuwarta ba a yi musu tsari har su su samu mijin aure kawai abin da za ta ku buɗe baki wasu ta buɗe kunne ta ji ne wala ta qarabu zina wala ta qarabu zina ita ko dukkan asbab wanda za su ta dafa'u ha'il zina sun riga sun kewaye ta duk sabubban da za su haifar mata da zama sun kewaye ta farko tana da sha'awa na biyu ga yunwa ga rashin makonci ga ita kaza ga ba da ya taimake ta duk wannan ayar idan ka za su ji sadaka lawar azim amma da kake ya zan yi ba ta kare ta ayar ba amma ya za ta yi to kaga duk wannan ya kamata mu kalla shi yasa ya dama daga cikin auren da annabi yayi yayi dan ya ci ba wai dan yana sha'awar su waɗannan matan ba dan ya ce shi rayuwarsa da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yankin aure ya kamata wannan sunnar a dawo a farko dole ka dan ya ce shi rayuwar da kike sauda bintu zam'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan mutuwar khadija an yi hijira da ita zuwa habasha mijinta ya mutu a can habasha yanzu dole ta baro tun dama garin bakunta suka je idan ta dawo makka danginta gaba ɗaya kafirai ne annabi na jin tsoron in ta koma gidansu mace ce rauni da za a turfa sa ta koma ila kafirci ba ta riga ta samu mijin aure ba sai annabi ya ga mafi maslaha shine ya aure su dan ya tsare masa addininsa suna karkashin annabi na maganar da kuma ai sai annabi ya aure ta ba wai kawai dan yana sha'awar birin jikinta da kaza da kaza da kaza a'a dan wannan manufar ma ana yin aure kuma ka samu lada a wajen Allah innamal a'malu inniya ga safiya bintu huyayyi bin akhtab baban ta bai hude ne aka ribace ta wajen yaki karshe annabi ya yanta kuma yancin da na baki shine sadaki na aure ki aure ta dangin gidansu gaba ɗaya sai suka zo suka shiga musulunci saboda annabi ya yi wannan dama don ya jawo hankalin su shiga musulunci don ya kulla alaƙa da su suka zo suka shiga musulunci ga ummu salma wanda ta manyanta an bar ta da marayu annabi ga in ya kalli su za su tozalta marayun za su tozalta ya aure ka duk sun manyan ka sa duk galibi matan da annabi ya aura gaba ɗin su in ban da Aisha babu wanda ya aura tana budurwa duk zaurawa ne ya aura dukkan su gaba ɗaya dan saboda annabi ba bukatan sa yake kallo ba lokacin auren yana kallon bukatar ita matar ita ma kai ba kana da bukata ba to kai ma kuma ka tabbatar ita ba ta da bukata ita ba yar adam bace ba sai dai kai kana son dukkan sarɗan ka cika a kawo wannan ka sai kai ba sai ba kaza dai yayi amma kaza ba sai ba a kawo wannan ka ce ito eh komai ya ji amma banda bangare kaza har kawai sai ka ce wannan abu ne kana ta wani abu da sauran yanzu ka ga kai bukatar kake so ta biya to su ma da aka bincika ai hakura suka da kai bukatar su ba ta biya ba bukatar su ba ta biya ba su ma da aka bincika kai ma hakuri kai ta dace da wani bangaren wani bangaren ba ta samu ba amma ta haƙura a haka aka tafi kai ma dole haka za ka yi yaya za ka ka samu mutum wanda tun daga farkon sa har zuwa karshen sa ka amince da komai naki ba zai yi ba fa man zalla zai turda sa ga yahu kulluha ka zal mar'anu bulan an tu'adda ma ayibu wane ne wanda za a yi dukkan ɗabi'arsa ko halayyarsa sai dai ya isi mutum alfahari a kididdige laifinsa a ce wani ai ba dama ne sai dai yana da kaza yana da kaza ba har ka iya kirge ba kaza da kaza biyu ko uku goma cikin yatsa abin da kai shiru sauran sun zama mai gina masu kyan ke ya ishe ta alfahari to ka zo ka ce wanke kan tana da kaza in ba dan ta yi tsawo ba ko ne da ya ta duk sauran komai ya ji kenan wato yanzu ta samu kashi 99 tara cikin ɗari ta faɗi ɗaya to dan Allah ko a makaranta ka samu 99 cikin dari wani irin maki ne wannan ya fi wannan to waɗannan al'amura duk yana da kyau wani kallon su mu kalli manufofin shari'a lokacin da za mu yi aure wato wannan zai tilasta mu kenan zuwa ga na farko yin auren da kuma abin nan duk wahalar da za mu sha a cikin sa lada ce wallahi in dai mun yi da kyakkyawan niyya kuma idan Allah ya kaddara ka sha wahala ko kuma kai aure ba sai ka sha wahala duk bacin ran da ke cikin su kace kai ni bana gudun ai gudun bacin rai nake ai mata ka za. in ba bata ma rai ba a hanyar da Allah ya tsara za a bata maka rai a wajen dara ko ludo ko karta sai ka yaya a aikin ban za a bata ma rai ka ji haushi ka kwana baka yi barci ba ka je ta ta a bata ma rai kana kallon kallon kafa a bata ma rai ka kwana baka yi barci ba baka sha kai kadai kana kunci a daki ko babu lada to amma idan abu ne akan hanyar bin Allah wannan fatar dan ya faru duk wannan yana wani abu sunadarin shiga aljanna kenan dan dole ka sha wahala sunadarin aljanna kuma shine wannan matsalolin dan da su ne idan kana yin abun dan Allah sai a cikin kare zunubinka a cikin kare maka zunubinka to duk wannan yana daga cikin al'amuran da ya kamata mukallata kuma wani abu mai mahimmanci da su kuma ya shafi mata shine dole mata su sani cewa maza su ne masu daraja a kansu masu kima a kansu su ne shugabanni a kansu lokaci ya yi za a yi ta faɗakar da mata wannan duk da cewa mu a al'adar mu a wannan yanki namu na wani ɓangare na jamhuriyar Nijar da wani ɓangare na Najeriya a al'adar mu dama can iyayenmu mata sun riga sun san akwai girmamawa tsakaninsu da mazaje amma lokaci ya yi da wato ainihin ake ƙoƙarin zuga mata da su fice daga ƙarƙashin shugabancin mazaje su ci gashin kansu su yi kafaɗa da kafaɗa da wato ainihin maza ubangiji ta'ala ya ce wa lahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf wal rijali alaihinna daraja wallahu azizul hakim lalle su mata suna da haƙƙi kwatan-kwatan irin haƙƙin da maza suke da shi akan mata su ma mata suna da shi akan maza sai ce wal rijali alaihin da daraja sai dai mazaje ku su suke da daraja a kan su sannan Allah ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim wato mazaje su ne suke da kawama kawama kuma su ne shugabanci su suke da shugabanci kan mata lokacin da aka ɗaura aure tsakanin wanta da wane ko da a ce wanta tana yar shekara talatin mijinta ɗan shekara ashirin da biyar to shine dai shugabanta ba ta da ikon ta ce ita ce shugabarsa ko ta kafaɗa da kafaɗa da juna ko ta nemi kwasar ƴancinta a hannunsa kuma shi shugabanci wani abu ne wanda sai an same shi a rayuwa kafin rayuwa ta yi kyau duk wanda ya ce ba shugabanci a gida tsakanin mace da mata bai yi da shugabanci ba kowa a bashi yancin ba shugabanci a gida tsakanin mace da mata to ka ce masa to ka fara rufe shugabanci a ƙasa zai yadda a ce babu gwamnati a ƙasa wa idan rana ɗaya inda za a yi kuskure a gidan rediyo a ce babu shugabanci a ƙasa daga yau shugabanci ya ƙare kowa su rikin kansa tsarin dabbobi a daji sai ya fi tsarin bil'adama kyau wallahi tsarin dabbobi a daji ba sai ya fi nufin bil'adama kyau don ko dabbobi din su ma ba akwai shugabanci a daji ko dabbobi daidai da taron ruwa idan sun taho din nan fa akwai shugaban cikin su wannan da nufin qur'ani mun ga wannan a cikin kisa annabi Sulaiman hatta idza a ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuha an-naml dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulayman wa junuduhu wa hum la yashurun fatabassama dahikan min qawl je wannan akwai shugaba a cikin akwai tsari akwai 'yan gadi da ake bari a gida idan an zo shigowa kuma ana lura da wa da shigowa wannan shigo kowa je inda ya dace ba to balantana kawai a cikin gidanka sai wani zo ce wai shikenan babu shugabanci a gidanka kuma cewa a daidaita mace da mata da namiji na farko ya saba wa nassin qur'ani mu a musulunci dan Allah ya ce wa lil rijali alaihin daraja kuma Allah ya ce rijalu qawwamuna lil nisa'i kuma Allah ya ce nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum annati su mata gonaki ne a gare ku to da Allah tsakanin mai gona da ita gonar waye mai mallakar wani mai gona ke mallakar mai dan shi ke da irin shukawa ita kuma ita ce ita take da inda za a shuka wannan haka Allah ya tsara abun a shari'ance a ɗabi'ance nisa'ukum harsul lakum kai kake da irin shuka shine abin da kake da shi na ƙwayayen mani wanda shine sinadarin da ake halittar dan adam da shi ita take da wurin shukawa shine mahaifarka alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadirun ai wannan qararin makin dai ita ce mahaifa lokacin da ka fitar da wannan sinadarin ɗigon mani ɗin da ake halitta da shi ba inda ya dace ya zauna a tarairaye shi tuhitu bihi al-inayatul ilahiyya ta yadda kulawar ubangiji za ta kewaye shi sai ina sai cikin wannan mahaifa kai ba kai kake da mahaifar ba ita kake da mahaifa ashe kai ne mai iri ita kuma ita ce gona wajen shuka shi yasa kaga ko gona ba ta so ba na kai shuka amma in kai ne baka so ba gona za ta karbi shuka za ta karbi iri da kanta shi yasa sai namiji ya yi sa mutu da karfin tsayar sadu da ita saboda shi ce da abin shuka ita ko mace in namiji baya so za ta iya tursarsa sai ya yi da ita saboda me dan a lokacin aiki awarsa ba za ta mutsawa ballanta na gaban ta ya abin nan duk wannan ina fito wani kwallo kwallo don mu gane hikimar ubangiji cikin al'amuran ba wani rashin kunya wace ba haka tsari yake nisa'ukum kum fatu kum annati ito to dan Allah wa ya tantance zama shugaban wani tsakanin wanda ya gana ba a tilasta ta a hukunta shi abin da baya so da wanda kuma ta tsari sun taru sun ce sai sun yi fasikanci da shi matukar zuciyarsa ba ta so to gabansa ba zai tashi ba in ko gabansa ba zai tashi ba saduwa da mutum ba zai yiwu ba to sai ya yi kenan wa yake da iko kenan idan ya so sai ya yi in bai so ko ba zai ba ita ko kota ta su kuma su ban yi dama kuma sai ya yi wa ya tantance da zama shugaba kansu daya ko wani yabo ne a shari'ance a ɗabi'ance ba kansu ɗaya ba to dan menene za a zo haka kawai a yi tsaitin kwakwalanku daga turai a zuwa ce wai dole wai mata da maza kansu ɗaya ai zancen shirme ne ba kai namiji kamili ne akan mace ita kuma ta nake sace ta fara kai shi yasa ita mace ba ta zama kamila sai da kayan kwalliyarta kai ku kamili ne ko ba kayan kwalliya yanzu kamalar mace ta samu atamfa mai kyau ta samu hoda ta samu jagira ta samu jambaki ta samu dan kunne ta samu zobanya ta samu awarwaro ta samu menene ta karkata dan kwani ta samu takalmi kwas kwas tana ƙara ɗorawa kanta kaya kuma tana ƙara samun kamala da ta shirya kuma tana samun tawaya kai ko namiji idan ka taho yadda kake daga kai sai wando sai singileti kamar dan autar mudawa wannan shi da adanka gaggawa kana tafiya ba yanda namiji ya sa jagira sai ya yi sai muni da ya sa hoda sai ya yi sai muni ita ko da ta sa sai ta ƙara mai aha ashe ita kamilatun bi ha. wa anta kamilu bi nafsika ita kamala sai ta samu wadansu ababai ta yi ciko sai ta samu kamala kai ko ba da komai ba kai kadai kai ne cikon shine wani ke cewa wa man hayyu illa zinatu min nafsati yutammimu min husnin idza al-husn kaffara wa amma idza kana jamalu muwaffaran ka husnika lam yahtad ila an yuzawwara yake cewa ai kayan awarwaro wannan ado ne ga wadda take da tawaya sai awarwaro cike giɓin da ake ci sai jagira da hoda da gazal da zoganya da sarka su cike giɓin da aka samu saboda tawaya wa amma idza kana al-jamalu muwaffaran amma idan kyau ya kai kyau kamala ta kai kamala falam yahtal ila an yuzawwara baya bukatan kuma sai an yi wani suko ta kai kamili ne min kulli wajhin in an kwatanta ka da mace ita ko tana da kisa da kai waye kamata zama shugaban wani duniya asasiya zalatul jisim gaban jikinka da sasannin jikinka da jijiyoyinka yayin da ya kasance jikin namiji ya murɗe jijiyoyi sun fito ga gashi a hannunsa a to kaga ado ya samu ke yanzu idan mace ta murɗe fa ka <laughs> ga dan ta kamar dan tsangurgu dan Allah wannan kuma wai zai wata to an ce wai sai kun yi kai da dole da dole da kai da ita da ta yi wannan kuma ta yi muni kuma da wani ya ganta yanzu kai namiji kai karfi shine adonka ita ba mace sai zaman to ne shine dudunta kai namiji kai babban murya shine adonka ita kuma idan ta kato murya fa ai lamarin ya lalace ku to ta ko ina ubangiji ya bambanta ku haka kawai sai waɗansu su zo ranar tsakar sai sai sun je da dake da namiji aikin mutunci ki ma suka yi idan aka ce sai an daidaita kuke da namiji cin mutuncin ku yi cin mutuncin shi yi kuma su turawa wayo suke yi ba sa so su ɗauki ɗawainiyar aure na cewa su biya ɗakin da za a kwana na haya ne ko su kama gida ko su sai gidan da za su ajiye mace su ba ta abinci su uku yi ne sabulun wanki sabulun wanka sauran matsalolin rayuwa ba sa son su yi wannan sai suka ce aiki ki fito ki nemi yan ciki ma'ana ki fito ki nemo wa kanki ce fa ne da kanki shine dabara don su kansu kashe kuɗin saboda shi baka kai komai ki diddiga yake yi ki fito ki nemo wa kanki sabulun wanki da kanki ki fito ki nemo wa kanki qur'ani ko ya ce askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum ku zaunar da su a inda kuke ma'ana kai namiji kai zaka dauki ɗawainiyar ajiye mace ɗakin kwana ba ita wace ba liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah kai namiji kai za ka ciyar da ita kai za ka kawo sabulun wanki da na wanka ba ita ce za ta yi kwaranniyar neman wannan ba sai bature ya ce a ah, duk ku bar wannan gatan da kuke ciki ku fito ku nema da kanku ashe ba gata ma ya nuna mata ba zalantar mace kawai wulakanta ce ya kamata matan mu su sani cewa ubangiji ta ana ya tsora mazaje a kansu kuma wannan tsorawar da aka akwai masana a ciki akwai shugabanci a ciki don komai sai da shugabanci sannan zai tsari duk wanda yake a da ayin kowa a kyale shi gashin kansa farko ce tsakaninka da ɗanka kai ma duk ku zama daidai wa daidai kan kamar da doka kare baka kowa a gashin kansa idan aka haka ya yi adalci mutum zai ce ba zai yadda ba to dan me zai yadda dan me kuma zai zo ya zuga wato ainihin mata akan wani dan haka ya kamata iyayenmu mata su sani su kimanta mazajensu kuma idan aka labarar da maza aka ce su yi aure ga falalan da ke cikinsa kuma wajibi kenan a ja hankalin mata su kuma a faɗa musu zaman tare tsakanin wanci da wanci mata biyu karkashin igiyar namiji ɗaya ko uku ko hudu wannan abu ne da Allah ya zartar da shi a shari'ance duk da cewa ne baya su bata ba ta son kishiya amma Allah daga ya tsara babu yanda zaki sai ki kuma hakura kuma ki sani zaman aure zama ne kike na ibada lokacin da kike zaman ibada ba wai kina tsarawa kanki abin da kike so bane ba kina bin tsarin da Allah ya tsara miki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara miki ko da bai miki dadi a rai ba tun da haka Allah ya ce ayi to kuma sai ki hakura ki tuna da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida shiga aljanna shine sai ka murkushe san zuciya abin da rai yake so ka hana shi dai ta dai a bata so abin da rai baya so ka tilasta saboda shari'a ta ce ana so shi yasa annabi ke cewa ita aljanna an cika ta ne da dangin abinci ita kuma wuta an cika ta da dangin abin so wato huffatul jannatu bil makarih wa jannatu wa huffatul jannatu bil kaza wato ita aljanna an cika ta da abin da rai baya so shari'a ta ce ke kai sallah guda biyar a yi ne ko lokacin sanyi ko na hunturu ka tashi da asuba ka je ka halarci sallar jami'i zuciya ba ta son wannan amma in ka shi ne abin da zai fi ka aljanna kuma shari'a ta ce fitar da wani abu na zakka ka bayar ga mabukata zuciya ba wanda yafi kowa ruwa mutane yana mutum dan adam na son zuciya kalla bar tu yubbun al-ajila wa tazurun al-akhirah wa tuhibbun al-mala hubban jamma to duk zuciya ba ta son ta bada zuciya amma shari'a ta ce sai a murkushe zuciya sai a bayar ba wanda yake son mutuwa sai aka shar'anta jihadi sai ka tafi ka je ka mutu a jihadi kai hasara nan da dukiyarka ba hasara bane ba za a rubanya maka lada a cikin aljanna to wannan sinadarin shiga aljanna kenan to ke ma ba kya son zama ke da wance ba kya son kishiya amma shari'a ta tsara a yi sai ki hakura sai ki bi in ke kaɗe ce ma dai ƙarshen dai za ki mutu kamar yadda inda kishiya ce kuma za ki mutu ko ku mutu ku bar mijin ko shi ya mutu ya bar ku kun gama kishi shekara biyar shekara goma kuna gaba da juna kun sa ku gaba wanda kuke kishi a kansa ya mutu sai yaya kuma kenan kai kin rasa ita ta rasa to ya za ku kenan to saboda haka sai ki hakura ki tuna wanda suka fi ki falla sun zauna karkashin igiyar miji su ne matan annabi wani mata ne a gidan duniya suka fi matan annabi falla ko daraja na aisha daraja dai kin san ba ki fita ba yarinta ba ki fita ba annabi ya aure sun tana da shekara bakwai annabi ya bar duniya aisha tana da shekaru 18 ba ta kai shekaru 20 ba ma saboda tsabagen yarinta an tambaye annabin wa ka so yace Aisha aka ce wannan cikin mata kenan cikin maza ba yake babanta Abubakar Siddiq tare da haka Aisha dole ta hakura bayan annabi ya aure ta kuma ya auro mata a bayanta kuma dukkan su wanda sun girme ta kuma zawarawa kuma ta hakura babu yadda za ta dan tsabar kishin Aisha har wanda ta mutu ma take magana akan ta ita ce ummuna Khadija idan annabi na maganar Khadija da Aisha ta ce bayan Allah ya canja ma da yarinya wajen tsohuwa annabi ce rufe baki Khadija ta ce bace da dukiyar su lokacin da mutane suka haramta mun dukiyar su Khadija ta yi imani da ni lokacin da mutane suka ta ni Khadija ta yi kaza yake da daga mata Aisha ta ce daga nan ban sake ambatan ta ba ko sai na kame baki haka ta zauna da sauran mata tana ji tana gani ta san annabin ya kusanta fa amma duk da haka tun da tare da sauran mata suke kuma dole ya adalci tsakanin su Allah ya shar'anta masa ma in ya ga dama ya iya fifita wata akan wata a zahiri amma saboda annabi yana daukan kamala cikin dukkan al'amuransa sai ya kasance ya tsara adalci tsakanin su Aisha ta hakura haka Ummu Salma haka Zuwairiya haka Hafsa haka dukkan matan annabi suka hakura da juna a haka har suka zo in sai za ta mutu sai ta kira da ta ce to kin ga mu zauna tare mai yiwa wani abu ya faru tsakanin mu irin abin da ke shiga tsakanin kishiyoyin juna ina fatan ki kiyaye mun kar in mutu da haƙƙi to haka yake bukatar mace mummuna saliha ta'iba qanita ta'iba sa'iha haka ake bukatar ta kasance Allah ne gabanta tunanin aljanna ne gabanta ba tunanin kawai a zo a yi bala'i a gidan miji ba ba a yi rigima ba ki so wa ƴar uwanki a da ke so wa kanki kina da mijin da ya ɗauke miki kewa ita ma me yasa zaki so ta je ta aikata zina kan titi har ta lalace dan ba ta samu miji ba dan ta samu miji menene kuma in kun zauna ke da mijin da yake ita ba wanda zai mu da shi wanda tafi kowace cikin ku ita ce wanda tafi kowa bin Allah to dole ta hako ko da zuciya kuma mata sai sun gyara ɗabi'arsu wajen gudanar da maza kowa ya kare haƙƙin kowa kowa ya san akwai haƙƙi a kansa mazaje su san suna da haƙƙi a kan mata wanda dole ne mata su yi musu mace ta yi maka sa'a wannan ya zama dole mace in tana magana da miji ta yi da karamin sauti ka ta da babban sauki wannan ya zama dole mace ta zanto mai tsafta ta ce tsakin ta ta ce ɗakin miji ta tsaftace jikinta ko ana talauci ana tsafta mutum ko rigarsa ɗaya idan mai tsafta ne za ka gane mai tsafta ne ko ka cika masa garin nan da tufafi kuma idan ka kazami ne kuma yana nan dai ya zama kazami kenan dan haka ki zanto mai iya tsari ki zanto mai yin karerayen miji ke da miji sai da dadan magana sai addu'a ta alkhairi zai fita a dawo lafiya Allah ya taimake ka Allah kare ka daga fitintunan zamani ubangiji ya arzuta ka da halal din zaka ciyar da mu gaba daya ya dawo daga cikin sarkin lokacin da zai dawo cikin san lokacin shigowar sa kin yi ado kin gyara jikin ki kin gyara tsaki kin shirya masa ruwan sha abinci kin tare kin daga bakin kofa abin ke hannun kin karba kin aji malum malum sa kin cire masa kin rashi sun da zuwa bawon Allah ka gaji kai menene sai mutum ya rinka ji kamar wato wani dan karamin sarki ne shi ma kawai a gidansa duk wahalar da ya sha a waje wallahi ya manta da ita duk wahalar da ya sha ya manta da ita saboda ya ji tausayi ya ga rahama ya ga jin kai wanda dama wannan ake bukata wajen aure wajen ala bainakum mawaddatan wa rahama ga soyayya ga jin kai ga soyayya ga tausayi to wannan sai ya kasance shi ne abin da zai jawo hankalin mijinki zuwa gare ko da kin mutu ba zai manta da ke ba yanzu da dama an samu ɗaiɗaikun mata da suka yi kyawun zama da mazajensu maza ba sa manta da su ko bayan mutu wannan cewa wancan dai kan har yanzu ban samu canjin ta ba wancan kan har yanzu ban samu canjin ta ba irin wannan an same su amma da ɗaiɗaiku ne ba su da yawa to dole sai mata sun yi faɗa da zuciya yawanci mata wajen cewa ai mazan yanzu ai duk wanda su ce namiji ne ubanta ta mutu ba ta da uba ai kaza kaza ai sai kina ɓata rai sai kina ɗaure fuska ya za ki ɗore fuska bayan ga kunan da yawa me da ɗore fuskan a ciki a me za a ɗaure fuska ba ina faɗa mana da kalmar wulakanci haka Allah ya tsara ya zanto matan suna da yawa me da ɗore fuska a ciki duk abin da yi yawa a kasuwa kuma sai farashin sa ya rufe to me na ɗore fuska me na ɓacin rai ki ba Allah ki shiga aljanna zaki tsaya ki dan yana zuga ki wanki banta rai ko a gidan ku a zuga ki karki ki kira karki ki fuska za a rena ki za a tafi cikin ki wannan sakin fuskan ki ne ne tabbatar miki da kima haka ko su maza su ji tausayin mata su sani su ma suna rike da su ne dan amana su sani amana ta Allah tsora musu idan matar ka ba ta burge ka ba ta baka ta'awa ta titi tana burge ka kalli ta titin me take da shi wanda ya burge ka kila ta iya daura dan kwali sai ka je ka saurin dan kwalin ka zo ka ce kin da irin dan daura dan kwalin da nake so ki gaskiya da gaskiya ke ku me ne zaka tsaya kana wani boye boye kin ga na gane wani dauran zane ke ma da Allah idan zan ki daura dan zanen nan ke haka kin ga wata irin tafiya da na gano a waje ana nema a jefa na cikin bala'i da Allah ki mun daga wannan katangar zuwa wannan katangar sai ne menene dan kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam tsere yake da Aisha fa tsere ka san ba annabi shine shugaban halitta tafiya aka fita shi da sahabbai shine shugaban tafiya da aka fita bayan gari sai ta sahabbai ku yi gaba muna zuwa ya sa shi da Aisha baya ku yi gaba duk mai tsaye yi da waye ko yi gaba can aka tafi annabi ta cire kafar wanda Aisha ta ce yake sai raza ni eh ne ta ce sai raza ni duk wannan danja sun kalmar ta sa jikin sa in kai wai baka ta kwantar maka da hankali ba a matsayin halal ita ta banza din da ta rage ka ciki me za ka samu a ciki ka ɗauki cuta ba lada ga hasarar kuɗi ga zunubi tsile yana cin yana jiran ka ka faranta mata ne ka faɗa mata ya kake so da ita annabi ce mu yi tsere sai ce to fita a guje suka fita a guje ta tserewa annabi fintin kau wannan zo ka tara da ni an kawo ta tara shekara bakwai shekara tara shekara sha ɗaya ba dole ta tsere masa ba to ta tserewa annabi a guje annabi ya kyale ta sai bayan ɗan ko biyu ta kai shekaru sha biyar sha shida ne ta ɗan fara nauyi jikinta ya fara nauyi sai kuma wata rana an sake fita sai su annabi ta sahabbai kun gaba ma ta ho suka yi gaba annabi ce to yau kuma mu sake zubawa Aisha ta manta da wancan kara da aka zuba sai annabi ya wuce ta da ya wuce ta ce hazihi bi tilka yace yanzu ɗaya da ɗaya ke kin tuna nan ni ma kin wuce ni to ni ma na rawa to kaga ummu na Aisha kenan Aisha za ta ɗauko ruwan ta sha tana cikin shaka annabi ce rage mun idan ta rage masa sai karba daidai inda ta sa baki sai ɗora bakin sa ya shanye ragowar ruwan da ta sha don jawo hankalin su zuwa gare shi mutane sun zo suna wasa da maki a cikin masallaci suna koyan a irin a jefa a tafe ana koyan harbi Aisha ta ce ina son kallo annabi ce zo ya tsaya daidai bakin kofar gida ya haka ta ɗauki haɓarsa ta ɗora akan kafaɗarsa annabi ya haka Aisha tana ta kallo annabi ce kin gaji ta ce a'a yace to ci gaba ta ci gaba Aisha ta ce wallahi wannan kallon na ma gaji da shi amma dan in nuna wa mata matsayi na auren annabi ta ce na tsaya ne yanga inda nake so tana annabi ce kin gaji ta ce in eh, na gaji sannan ta ce kina a koma yanzu kai matar ka za ka yi maka wannan ka zama kamar fir'auna a titi amma idan ka tafi sai ka dore fuska ka ba sare, ka hada gidan sama da kasa kana muzurai wai ba dama to me ba dama din na ciki me yana naka na ba dama ciki duk wannan muzuran na kayan an jama za ka zo ka lallace ta wata rana mun yi wani wa'azi da mallawar abubakar ko yi su gidan rediyon kaduna ku mallawar abubakar kaduna eh yace wani mutum ne a jos muke wani wa'azi da shi yace mutum ne matarsa za ta yi laifi ya lakaɗa mata ɗan banzan doka ba ta kin tsiya hoton sai kuma da dare sai zana ke eh, wamma bacci kike yi ne wamma a yi na mugun to bayan ka mun duka fiya a da jirgo ne na zura din a ciki ka kwantar da hankali ka me na zura a ciki ita ce likitar kafa da take ma maganin da ba wanda ya sai maka ci a duniya lokacin da ka kamu kana cikin halin kakanika yi inda za ka yi ta asibiti ba yadda za su yi da kai a dauke ka kai ka fari duk a banza sai an zo ita din da kare da ko ita ce likitar ka to kaga dan ne ne ba za ka ba za ka dake mata ba za ka daraja ta ba kowa ta ga daraja kowa dan a zauna lafiya amma idan kace zaka ka bata rai ka sha kunu ba za ka saki fuska ba me ba za ka saki fuska ba ba sakin fuska ba kaya ma sai ka tare in an jima me kuma ba za ka saki fuska ba yanzu Allah ne ya riga ya tsara rayuwar a haka to sai ka ga kimar ta ita ma ta ga marka ka kare dukkan haƙƙin ka a kanta ita ma ta kare haƙƙin ka kowa ya kare mutuncin kowa kai dai abin da zaka yi fata kar a tashe ka a kiyama ka cuce ta ke ma abin da zaka yi fata kar a tashe ki a kiyama kin cuce shi kowa yana tanafusi kuna rigegeniya kana rigata biyan haƙƙi da yake kanka nata ita ma tana kokarin ta faranta maka wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a wajen wannan ne ake bukatar masu gasa su yi gasa wajen neman aljanna wajen neman yadda Allah abin da muka faɗa nan daidai ubangiji ta Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuban har sai ubangiji ta Allah shi ya fi mana auren da aka yi Allah shi ba da zaman lafiya waɗanda suke da bukatar za su yi aure ba su da hali Allah shi ba su halin yi masu shi kuma ubangiji ta Allah ba su ikon kara ubangiji ta Allah kamar da ya tara mu annan wajen albarka Allah ya tara mu a gidan rahmatsa duk waɗanda suke cikin rashin jin daɗi a sakamakon zaman auratayya Allah ba su hakuri da juna Allah ya sasanta tsakanin su Allah ya haɗa zukatan su Allah kaɗai hau tsakanin dukkan waɗanda suka zaɓi rayuwar aure a matsayin rayuwa dukkan mata da suke cikin wahalhalu sakamakon rayuwar aure Allah ubangiji ya buɗa musu haka mazaje da suke cikin wahalhalu suna cikin rayuwar aure Allah ta'ala ya buɗa musu kuma dukkan ma'aurata Allah ya ba su zurriya ta gari Allah ba su hakurin zama da juna Allah ya tara mu gidan rahamarsa gaba Wa salamu alaikum wa rahmatullah bismillah assalamu alaikum ina fata wanda ya rubuta fardu kamar guda hudu wanda ya rubuta ya zo don ya rubuta wanda yake ban gane su ba ya zo kusa kusa sai ga mani a take ma sai a sake to ta wani takardar aka rubuta tambaya ta farko cewa wai ya halitta mai farilla ya zama nafila akan kullu ya halatta mai furin lafi mai nafila duk da cewa matsala ce da an yi sabani akan ta a tsakanin malamai waɗansu malaman suna ganin mai ba zai mai nafila ba waɗansu kuma suna ganin zai bi shi dalilai da na shari'a sun nuna halaccin yin haka akwai hadisi cikin bukhari wanda ma'azu bin jabal ya kasance yana yin sallah tare da annabi sannan ya je masallacin unguwarsu kuma ya musu limanci na wannan sallar wanda shi kun ga nafila yake su kuma farilla suke kuma annabi ya san haka ba tare da ya hana su ba sallallahu alaihi wa wasallam da waɗansu dalilai da dama da malamai ke kafa hujja da su haka daga cikin malaman malikiya wanda ya goyi bayan wannan ra'ayi akwai al-qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki cikin littafin sa al Qur'an cikin tafsirin suratu Ali Imran tabbi yace wai kuma ana iya bin musabbuki shi ma sallah wannan ita ma mas'ala ce da malamai suka yi sabani akai mazhabin Imam Malik ibn Anas da mazhabin Abu Hanifa suna ganin masbuki ba za a bi sallah ba amma a mazhabin imam shafi'i da ahmad bin hanbal suna ganin masbuki za a iya bin sallah idan an ce masbuki kuma shine mutumin da wato ya zo ya samu wani abu na sallah bai wanda ma'azu bin jabal ya kasance yana yin sallah tare da annabi sannan ya je masallacin unguwarsu kuma ya musu limanci na wannan sallar wanda shi kun ga na yake su kuma farilla suke kuma annabi ya san haka ba tare da ya hana su ba sallallahu alaihi wasallam da waɗansu dalilai da dama da malami ke kafa hujja da su haka daga cikin malaman malikiya wanda ya goyi bayan wannan ra'ayi akwai alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki cikin littafin sa ahkamul qur'an cikin tafsir suratu ali imran tabi yace wai kuma ana iya jin mutaruki shi ma sallah wannan ita ma mas'ala ce da malamai suka yi sabani akai mazhabin Imam Malik ibn Anas da mazhabin Abu Hanifa suna ganin masbuki ba za a bi shi sallah ba amma a mazhabin Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal suna ganin masbuki za a iya bin sallah idan an ce masbuki kuma shine mutumin da wato ya zo ya samu wani abu na sallah bai samu sallah gaba ɗaya ba yayin da ya tashi yana cika abin da yake kansa din nan to shine wai za ka iya koyi da shi idan ka shigo masallaci ko ba za ka yi ba shi ma dai wannan al'aslu shine za ka iya bin sallah ba wani dalili da ya zo daga annabi wanda ya haramta bin sallah kuma ko da a malikiyance da suke da aka ce shi masbuki ai duk ko a malikiya an yadda yayin da masbuki ya tashi yana biyan abin da ke kansa na sallah suka ce fa huwa kal musalli wahdahu ko da ahlari haka ce fa huwa kal musalli wahdahu daidai ke da mai sallah shi kadai idan ba ta kama ta kaga sai yayi idan kabi ta kama sai yayi tunda yanzu ba ta da limai ke ba wanda ke sallah shi kadai ku kaga zaka iya bin wannan shine abin da yake jarin alqiyas abin da yake gudana kan kiyasi wannan nazarul fiqhi Allahu a'lam sai tambaya ta uku yace wai shi magana hijabi na mace ne huska wannan dole ne ko kuwa ba dole bane ba abin da ya shafi lafi fuska malamai sun yi saɓani kan wajabci ko rashin wajabci musamman dai marubuta na wannan zamanin cikin manyan malaman duniya da Allah ya samu da su su malaman kasar Saudiya gaba daya irin su mufti din Saudiya a shek Abdulaziz bin abdullahi bin Baz suna ganin rufe fuska wajibi ne wanda shek Muhammad Nasiruddin Albani yana ganin rufe fuska ba wajibi bane ba to ba wai girman kowa ko abin da za mu kalla ba dalilin da ake kafa hujja da shi a gaskiya dalilai na shari'a sun nuna rufe fuska ba wajibi bane ba idan an rufe dai musabi ne amma ba dole bane rufewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ganin mata fuskar su a rufe ba tare da ya ce a buɗe kai ba tare da ya ce kurce ba kuma da shi ku kalli suratul nur Allah ce kullu lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum fadawa mummunai maza su rufe idanunsu me ake nufi da rufe ido ma'ana su daina kallon mata inda a ce fuskar a rufe take sai an ce ka rufe idanka ce tana bude ne shi yasa kai aka bukaci kai me wannan shine abin da ya tabbata lokacin da annabi ya hajin bankwana wata mace ta zo tana masa tambaya sai ya fadula ibnu abbas yana bayan annabi da matar ta tawo fuskar ta bude tana wa annabi tambaya sai fadl bin abbas zai ko yana kallon ta haka sai annabi haka ya tura fuskar ta sai sake da kowa sanan gefe yana kallon ta sai annabi sake ture ta haka yana ya haka mata to saboda kaga da ake nufin fuska wajibi ne da sai annabi ce rufe fuskar ki amma bai ce rufe fuskar ki ba sai ya rinka ture shi mai kallon ta dan ya hana shi kallon ta saboda haka rufe fuska duk ba wajibi bane amma idan an rufe to wannan ko ba laifi bane ba suna gani a tambayan na ku kan taba maza ba suna gan cewa koyaushe manganin mu yana taba maza ba ne ba haka ba ne kasancewa mai sallan suna mai sallan zai iya ji shi a ji shi mai tabbata ba na aiki ma azuma kawai ba kuma ya tabbata cewa manzala zai tafi cikin yaki zai yaki ina cikin tafiyan yaki kamar ranar gazuwa na abin nan hudaybiya yi raka biyu da jama'a na daya suka yi raka biyu tare da shi kowa ya san musafir kuma sallar da raka nawa ne raka biyu ne shi da ya na daya wanda ya raba su su yi raka biyu suka yi salama ta sun tafi shi ya tashi a tsaye kuma shi kare shi ba musafir mai tafiya ne raka biyu shi ne na sarrafa na shi ji ma ka sake dawa ka bi shi ya raka biyu na ta na raka biyu karshen na fulani masu bin sa farilla ne ya fata ka ne shi kansa aikace na fulani ma sallan ma ba na aiki ma azuma kawai hmm. hadisi ne karara cewa manzo Allah yana sallan na aka bi shi da farilla to wani irin manzo Allah mun da haka zalika shi mazhaban malikiya a cikin malikiya suna nuna cewa mutum ne ya zo ina cikin sabo. shi an wuce masa raka ku sha imam alwalan kai kaiya shi na jawo wa shi jawo mutum da ya zo karshen karo ya zo raka ya wuce masa raka ku in ya ci gaba zai bayar sannan kuma zai bayar ba wanda limam alwalan kai kaiya ya jawo shi ya zo shi kuma bai taba samu raka ko ya ba zai nima kuma zai ba sunan sa ne to shi ke da ta kare wai zance dai a ce wai kan to suna masu mutum shi ma mun jira shi kafin islama ne duk waɗannan fahimta ce ba a gane ne samun dace tambayar ta gaba wai menene hakikanin fata kamar ta ya mutu aiki da fata mutu mana ko an ji ne magana a kanta likita yanka ce ne ne fata wanda aka na yadda amma eh jaizi ne amma me shi kake me hukunci za dai duk fatan da aka jima shi a mai kasance dabban da ake yankan dabban da ya halatta ci dabban da aka yanka shi halatta ci amma don an yi jima fatan jaki ba yi kowai ba ba abin zai yi amma abin da ake nufi shi ne fatar dabba wanda ake in an yanka shi za ci wannan shi ne rajin kawai malamai saboda manzo Allah ya ce yake cewa ayyu ma ihadi za su bi ga fadar saura duk fatan da aka jima shi ya riga su daga cikin najasa kuma zuwa cikin tayi to wata hadisin da ya kayyana wannan umuma saboda ayyu ma a cikin arabiya ni ka zo ne shi ga umuma kuma ga ihadi na kira ce a hada kan ayyu duk baki da ya fata ko da fata mutum ne aslan dan an bai wannan to amma da yazo ya ce jefan fa je jema fata shine abin nan zaka'insa sa ake cewa mana shi a ba sarki ba shine zaka isa kamar yanka shi to ka duk fatan da aka je mashi dan ka an yanka ne to ka ga yanka mana yi ne dabban da ake ci don an yanka ne an yanka biri so daga bakar zuwa arewa na za ci ne ba za ci ba to saboda haka abin da yake ake ci ake yankawa shine jemawa shine za a iya amfani da shi kuma ba damar su sai da fatan mushi ba jema shi ba haram ne shi an je shi zai san da shi kuma zai iya sallah da shi shine raji magana wanda mutum ke so kuma koma kafi ne ibn abubar a cikin akwai sabani uku wanda akwai ra'ayi imam maliki akwai ra'ayi banbaza ba akwai ra'ayi kuma da dai kwa malamai ra'ayi karanci karanci na magana imam maliki da ma kuma din ra'ayi shi ma da cewa zaka iya saka shi kai sallah kuma zaka iya bar fara kai sallah shi ba komai saboda haka wanda yake sa bani wanda aka so shi turai aka jima shi shi sallar shi ba abin da to sai tambaya ta magana zuwa eh, zuwa sujada wanda zuwa ake zuwa ko da hannu duk abin da kayan daidai ne shi ne raji ne in kayi da zuwa hannu daidai in kayi da ne ko ke akwai malamin da suke rinjaye a kan gwiwa ko da suke rinjaye a kan hannu amma raji ta cikin akwal malamai duk abin da ka yi bibi ne shi na abin da yake ka yi da ruwan ka yi da wannan abin ka yi su jira da yana ne ke so. to sai tambaya akan maganar shi ma na hukuncin eh, junub istira zama da ke yi a ah, kowace raka. yan fi istira. Jalsa istiraha. Ba julus istiraha. Jalsa istiraha ya tabbata cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. amma hukuncin su cikin sallar ba wajibi bane ba hukuncin ta mustahabi wanda yayi yana da lada wanda bai ba kuma sallar ta yi kuma ba wai annabi yi shi bane bayan ya tsufa akwai malaman da suke tawilin waɗannan hadisai su ce annabi yi wannan bayan ya yanka duk su kira wayan hadisin ba abin da ya nuna haka kafara ce ko karin bayani daga bakin waɗansu cewa annabi ya yi bayan ya yanka ba haka bane ba karin bayan abin da ma Jafar faɗa a wanda suke so su yi kokarin su zafa wannan biyar saboda son zuciya mu ba mutum su zama kai suna wannan suna ba musta abin to amma ka kuma buhari ya ba wa bawa da shi Maki ibn huwairi shi ya ruwa a cikin wajen manzana ce sallu kama ra'aytum musalli sharri mai zaka ina da cikin wasu da suka zo karshen rayuwar manzana Allah shi ne wasallam shine ya ruwaito wannan hadisi da ya zo a cikin cikin shafin sahabbai da ya tsari ya je ziyara mazana da su da kuma tsawon da alhai shi ya zo ya ce na zo ne koya muku tsallaye da na ji manzana yana yi ba kan lokaci ba ne kuma ba wani na nufi tsalla ba ne zan nuna maku tsallaye da manzana da yi shi da yi shi da ya jira sa tsira kafin ita shi tabi'in da suka gan shi da sauran sahabbai sai suka fi kafin sallansa ya yi daidai da amur bin sana shekha na haza shi ne liman masallaci su shi ma ba'adi ne to ka zo wanda sahabin gabi musamman malik bin huwairi shekarunsa sha mata kuma wanda suke cikin masallaci yawancin tabi'ai ne su kuma girma ya su suke wannan girma su zira su zai shekara sittin ne ko shekara arba'in su kuma matasa ne to sau da haka mutum ke dauka wannan magana fada wannan magana so zuciyarsa musamman mutum da ya kanta sai alam wannan ba samu ya yi lili a kan cewa ya su fi tsara ba san bai taɓa ima zane wani ita ne zane wani can buhari shekaru ne wuce zane buhari wawa ba a cikin buhari saboda magana ba samu dace ba ifa ba a dogara shi Allah ya samu tana tambayar wai mace wadda aka saki yanzu tana cikin idda tana iya wurin wa'azi kuma tana iya masallaci ba ta gona ma da tafi ba wai masallaci gona can ƙarshen duniyar ta tafi gona ta nema abin da za ta ci mata je wa'azi ba ya ne ta tarin ba na gida wa'azi ba abin da hana ta yi ma zuwa masallaci ba wanda ya hana ta shi zuwa bikin banza da yawon banza da bayan ba ko a ci wajen wajen wasan bangan ake na turawa ba za ta ba amma gura da bata da abin nan yanzu da muna Allah ya kauce da sanar da abinci ta bai daga ko da zuwa ce da abinci da ayyan da ba wani yana ta Allah ya samu dace na tambaya wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai wani jira ba tsiri na wani annabi Idan tambaya nau'in wankan farila ne ko kuma wankan siffar wankan jaraba ne siffar wankan jaraba abin da muka sani dai nau'i guda biyu ne amma suka yi kamar juna shi ne wata an gashi yana da yawa ya alwalan shi fara wanki nan ne ya ka kashin wanki nan wata nan kuma shi kawai sa hannunsa ijika kansa su ba wani zuba ruwa kai amma duk waɗannan bai taɓa fasa yin alwala ba kafin yi wannan shi wani siffan da ya zo amma cewa siffan ce a wanke nan uku a sake wanke wannan uku kamar shi sana shi wajen kan yankin da ba shi wanke su wannan shi ne tabbata amma mutum kana jin sanyi don in ka zuba ruwan zai zama sashi an karkar fara wanke wannan ya nini kafin a nan wannan da ajifin cewa yi bijiru ta yamma sannan ba kuma amma ka kamar da shi cika biyu Allah ya samu dace karin bayani shi ne ko da mutum bai alwala ba kuma wanka ya yi, don akwai hadisi cikin sahih muslim da yake da ingancin wankan jarba din ko da mutum bai alwala cikin sa ba sai dai ya sa alwala din a cikin wanka da hukuncin ta ba wajibi bane ba sai dai don mutum ya yi ta tayi ya to ya samu karin lada kenan saboda koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum bai yi ta ba kuma wankan ya yi, mutukar ya zama jiki da ruwa kuma ya yi niyya wannan ne abin da ake bukata wajen wanka din kuma ko da bai yi alwala ba kasancewar yayin wankan janaba din idan ya fito kuma zai iya yin sallah da shi matukar bai yi wani abu cikin tsohon da ke warware masa alwala ba saboda idan alwala ta same ka kuma wani abu da ke wajen ta wanka ya zo ya same ka to lokacin da kai wankan janaba ka wanke har alwala din gaba ɗaya kenan saboda a da ba kai alwala cikin wankan janaba ba za ka iya yin sallah da wannan wankan nan kuma sai suna tambaya menene hukuncin namijin da baya adalci tsakanin matan shi kuma da menene tsakanin gurgu da mai almi a karin bayani lalla na ganye da malamin ya yi bayana nan wai su a cikin ku suna karanta fatawa na ibn baz inda malam jafar ya haka ne amma ibn baz ke gan cewa in za ka yi wankan jama dole shi kai alwala shi ka kamar sani har abadan kuna je muna yin mangar ba wai kana yi ba ne sabani malamai na amma aka ga raji ne ake fara kan da wani gani wannan kuma sai rigima cewa da ma ja bai fara aka ga yi bun ba da yake ai ka bun ba da yake ai fatawa duniyar nan ina nan malami ne babba sama raji mangara ko da ke gin cewa wankan da wankan shi kansa ma tafiya da alwala amma shi bun ba ke ce min ba ba aula mutum shi yi wa alwala na fata na yi samun karci karci kamci zai karta kuma idan cewa shi ne kake ci ka ce kuma mai wai da bambancin yare da ma'adani ne da bambancin zuwa da yare ne bambancin bambancin su eh, bambancin su a bayyane duk wanda ya aure ya cika rage a sa. wanda kuma bai aure bai na nan a jininsa amma jifin da suka zo na kiriya cewa goro mutum kaɗan a cikin wuta yake wannan duk kayan maza ne bai da asiri na Allah mai mai goro wanda yake ya mulaili yake azumi sa da shi da amin ba kawo mutum ba ne mutum ne mai tsoron Allah bayan za ce da shi shi wanda baya adalci a cikin matan da dama tashin ce masu za a kalle su za a raba shi ne cikin sa guda biyu ita soyayya ba malaki maka soyayya ba kai saba samun farin ciki ko fushi ko soyayya baka dakila cikin Allah yi ce ba ku matan ka guda biyu a kowanne na ka so ta ba yin da zaka amma ka nuna duniya cewa ita ce a gaba ba kai sama ga adalci ba za ka yi ba amma ka ko kana ayya zo nan ko ina za ta je sai wancan ayya wancan bata zama mu Allah ka ba daidai ba ne to saboda haka ana suka adalci a wajen raba kwanaki ne a wajen cimar gaya ne a wajen maganganun da zaka yi masa ne amma soyayya na maili na wanda ranka ya fi so ko yanka kana da wannan amma ka fitar duniya ka nuna mutane wani ba ya dama shalace ka wannan shi ne dare bayan da za a yi da shi yi son zuciya irin na wutar da an jiya ta malake shi shi duk komai abin da ake shan shawa shan jiya waɗannan kamar su ba mata aure ba ne wannan maguzanci ne bai kamata ba ranar tashin ciyama za a raba ta biyu an raba a saboda ita Allah ya ce in ba ku da iko ka shawuri in ba ku da iko ka adalci ka yi da an ce ma ta wala kun minan nisa'i sai ce ma suna suna ba rubba fahim kristu mai eh kuna jin adalci ba za ka kiya ba to kuma da ka rike da yana shirka la'a ya fi maka Na karin bayani anan nan gurin shine kar wani ya haɗa wannan da hadisin da muka karanto a zuwa na cewa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ka so ya Aisha wani zai ce ki kila ina gurin kamar zai dan rikitas gaskiyar al'amari babu rikitaswa soyayyar zuciya babu yanda za a yi ka iya daidaita tsakanin matan ka Ka je da kake son kan dai ka kake son rabiya wannan ba zai yi ba ubangiji ta Allah ya nufanta wanda yace wannan tattasiru an ta'dilu bainan nisa'i wa law ko da kun so ku daidaita tsakanin mata ba za ku iya ba ba yin da za ka iya in dai san zuci ne wannan soyayya cikin zuciya wannan ba za ka iya ba amma a aikace dole ne kai musu adalci adalci wajen ciyarwa abin da zaka ba wajen ka ba wajen. adalci wajen tufafi idan da zanen zan da zaka sa wajen irin zaka sa wajen. adalci wajen kwana adalci wajen duk abin da yake da zahiri shine zaka yi amma adalci na zuci ba za ka iya ba kace sai ka daidaita su da haka annabi sallallahu duk da cewa ya fi son Aisha a zuciyarsa amma bai taɓa fifita ta kuma a kansu shi yasa ko da lokacin da yake cikin cutar adali haka ake yawo da shi yau a kai shi can ɗaki gobe a kai shi can har sai da jikinsa ya yi nauyi sai ya tara matarsa ya ce ku yi izini ku yi abuwa ku yi rangoyi ma da in zauna a ɗaki ɗaya shi ne ɗakin Aisha suka ce mun yafi sun je ne neman izinin su kafin ya haka kan in yi gada ma ai zai iya sulsarsa kuma Allah na iya goyon bayan su ta rukar wahayi amma dan bai koya mana adalci sai da ya nemi alfarma suka ce sun yafe sannan aka yi jiya sa dakin Aisha har Allah ya karɓi rayuwarsa karshe kuma aka bin da ya aure da haka dai kun ji bambanci tsakanin wancan hadisi da kuma abin da muka faɗa ne hmm? wai yana sama da tare da da wannan matsalar ya su ba dare gobe da safe mala abdalla zai fara insha Allah shi malayi kuma shi a yi taliki duk da mun abin da kai ya ga musu amma insha Allah gobin kana son tani ki sha faki mai amma da yayi don ai ka sana amma mai mai da in ma ba za a zai ka bar ne addu'a da ake yi ba kowa ya tashi ana addu'a kowa ya addu'a kowa amma sai ce wai ana da mun wani na yi ba tabbatar da shi ba shi ayana shi abin da ya tabbata subhanaka allahumma wa bihamdika na inna ma'ana ka fara majalis annabi ci don inda ka zauna kai to ubangiji ta'ala zai kankare maka zunuban ka shine subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik maza da mata duk inda ka zauna wurin karatu ne kasuwa ne ofis zai in ka tashi wannan zaki. Allah ya ga wannan